Rike sirrin a cikin gudanar da aiki wani tilashi ne da kundin shari'a aiki ya tanada. Ayar doka mai lamba 43 ta dorawa ma'aikaci mutunta rike sirrin a wajen aikinsa. Ana buƙatar ganin ma'aikacin ta fuskar aikinsa kar ya raba bayanai ga jama'a ko wasu mutane cewa da labarun da ya samu a cikin gudanar da aikinsa ko akan kwantaragensa. Kenan rike sirrin cikin gudanar da aiki bisa ka'ida yake. Doka ta tanada shi. amma akwai wasu masu gidajen ma'aikatu da ke gindaya shi ta kan kwantaragi idan aka tanada shi cikin kwantaragen ta fi kaimi saboda ta hanyar girkin kwantaragi ne aka tanada shi kenan rike sirrin bayanan aiki ya waje kan ma'aikaci da cewar baya da yancin wallafa labarin ya zan a wani can daban ko kuma ga sauran ma'aikatan waɗanne irin nau'in labarai ne rike sirri cikin gudanar da aiki ya shafa labaru na dubaru da ke kunshe da sirri yana iya zama na kwantaragen da ke kunshe da labaru da ba za a iya wallafawa ba ko kuma shari'ar shari'a justice prudence da ta gindaya sharuɗan biyu a gami misali an kuka ɗau albashin da ma'aikata ke bayarwa labari ne da bai kamata ba wani ya sani mai lissafin kuɗaɗen ma'aikatar kaɗai ke da hurumin masaniya kan wannan labaru kenan shi dangance da matsayinsa na mai lissafi yana iya samun shiga cikin wa'annan labaru kuma da ba zai iya wallafa su ba saboda ba labari ba. gani da kowane mutum ke da shi. waɗannan irin hukunce-hukunce ne za a fuskanta idan aka saba riƙe sirri cikin gudanar da aiki a cikin dokar Nijar. To, bisa dokar shari'ar ƙasar Nijar hukunci kala biyu ke akwai. Akwai hukuntawar aiwatawa da kai, akwai kuma hukumtawar shari'a. A fuskar hukuntawa da kai idan kuka taka doka ta rashin riƙe sirrin laihi ne, kuma laihin ana iya hukunta shi da ɗaukar shi kamar laihi halattacce ko kuma wani laifi da ke da dalili mai tsanani da ke ba da hujjar koraku daga aiki. A wancan bangare kuma doka ta tana da hukuncin shari'a misali bayyana sirrin dubarar kere-keren da ake. Akwai wasu labaru idan kuka wallafa su kundin shari'a ya tanadi hukuntawarsu. Idan ba hukuncin shari'a ba ne yana iya zama na biyan tara ko kuma hukuncin rasa 'yanci da juju mai shari'ar kadai ke da zaɓin yanke makomar batun. Filho da Nambu.